mataki na baya-bayan nan dai da babban bankin najeriya cbn ya dauka shine na hana kamfanonin musayar kudaden kasashen waje da ake kira biro de chen bude rassa a wasu gurare na kasar da mallakar shaidar ilimin digiri domin aiki a kamfanonin musayar kudaden na waje abinda kuma kungiyar masu canji ta kasa ta ce zai taimaka wajen raba dubban 'yan najeriya da ayyukansu a wannan lokaci da gwamnatin ta muhammadu buhari ke kokarin samar ma wasu miliyoyin matasa aikin yi a ƙasa ko kuma ba su kuɗin zaman kashe wando na naira dubu biyar a wata shi ma a bangaren sa alhaji ado dan sudu cewa ya yi akwai lauje cikin naɗi game da matakan da ake ɗauka na yi wa harkar 'yan canji gyara abin da muke gani a hankali mutanen arewacin najeriya a hankali a hankali ana son a ture su daga cikin wannan harka ya zama ana wannan harka babu su ya zama wannan harka ta koma hannun jami'an gwamnati da waɗansu manya-manyan mutane amma ba ka ganin cewa wannan mataki da gwamnati ta dauka ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati ke neman tsabtace kasar nan tare da kwato dukiyoyin da ake zargin an wawashe dukiyar da ake zargin an wawashe ko an bayar har yanzu ba mu samu wani mutumin da yake birur canja cewa an same shi da na kudin gwamnati ko kuma kwasa kudin gwamnati ko kuma an bashi kudin gwamnati ya boye ba mu ba ruwan mu kasuwanci muke magana mai suka kama nan ba ta taso ba domin ai ba canza kudin suke zuwa naira ba in sun kwashi kudin suna da musulari account a bankuna suna da hanyoyin tura kudin nan ta kasashen waje da sauran hanyoyin da suke bi suna diba wannan kudi suka yi kasashen waje don haka wannan ba gaskiya ba ne maganan cewa mu ake kawo wannan kuɗi ba gaskiya ba ne. Alhaji Garba Jabbo na ɗaya daga cikin masu kamfanonin canjin kuɗaɗe a Najeriya kuma ya shaida mani cewar babban tarnaki ga ayyukansu da masu hulɗa da su shine na batun lambar BVN da ta zama alaƙaƙai ga mai saye da kuma mai sayarwa. alhamdulillah magana illa ai zuma wannan matakin da su cbn suka ɗauka ya kawo illa tun ba yau ba don yanzu kowa abin da kowa ya sani ne wato canjin dala ya koma wajen 250 ake magana ko da 60 ma maimakon kuma ka'idodin ko kuma matakan da suka ɗauka su ya jawo wannan mu kuma muna ganin harkokin canjin kuɗi harkoki ne da suke taimakawa talaka mu especially yanzu mutanenmu da mutum a ce ya je banki ya fi son ya zo ya samu mai biru da can yanzu nan sha yanzu magani yanzu ya je kasuwa yanzu yanzu ya sayo kayan yanzu yanzu ya sayar ya sake koma ya sayo abin da 'yan kasuwa suke so kenan to ko ne bukatun 'yan kungiyar ga gwamnati ga dai alhaji ado dan sudu abinda muke so gwamnatin tarayya ta yi mana ko shi ainihin babban bankin najeriya waɗannan dokoki gaba ɗaya ya zama an soke su an koma da yanda ake ba wa ainihin 'yan biro canji ainihin kudaden na a ci gaba da basu kamar da ake ba su domin wannan abin da policies din wannan tsare-tsare suka kawo shine abin da ya kara kawo hauhawar dala ta kai la haula a wannan halin da ake ciki matakan da babban bankin najeriya ke ɗauka dai na zuwa ne a lokacin da darajar naira ke ci gaba da faduwa warwars a kasuwar kudaden kasashen waje bayan wannan kuma ga faduwar darajar gangan man fetur na kasa da dala 40 a kowace ganga abinda kuma masana suka ce akwai jan aiki a gaban gwamnatin ta muhammadu buhari musamman a shekarar da za a shiga baban yaji a amurka daga lagos ana turka turka saboda kudi daga mutum ya janye wando don saboda kudi ana ma kai naushi saboda kudi duba tsakanin ɗan adam mu gani mutum yana kallon banza saboda kudi